إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna masu roƙon Allah سبحانه ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda idan ya so kasancewa wani alamar yakan ce masa kun kun kasance kawai sai al'amarin ya kasance a ƙarƙashin kun kundin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan wata mai albarka a waɗannan lokuta masu albarka <clears throat> domin fassarar littafin Allah mai albarka Alƙur'ani mai girma wanda barawar haka mun haɗu a nan a inda muka yi zaman kwana 29 zuwa 30 daga wannan lokacin kuma ba a yi taro makamancin wannan ba domin wata ramadana ɗin ɗaya ne a shekara to muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya dawo da mu ya kawo mu wannan lokaci mai albarka <clears throat> ba za mu gushe ba dai za mu ɗan nusantar da ‘yan uwa game da shi wannan wata mai albarka da muka shigo? Wata ne sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi ya so shi da ganinsa. A wata ne da muka sani na tsabtata, na tuba, na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala da nesantan shaiɗan da aikata dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki yake son shi kuma ya yadda da shi da bari da nisantan dukkan abin da ke fusata Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake kyamansa wata ne wanda muyi yi tun da ya tsaya a bara mu yi wata goma sha ɗaya cikin dauɗa da datti da ƙazanta irin na saɓo da zunubai daban-daban manya-manya da ƙanana waɗansu da gangan aka aikata su waɗansu kuma bisa kuskure idan mutum ya fita misali aiki ya je awa goma sha ɗaya yana aiki yana wajen sana'ansa in manomi ne yana gona in magini ne yana wajen gini in ma'aikacin mota ne yana can yana tukin mota inda duk mutum zai tsaya awa goma sha ɗaya babu shakka za ka samu ya canja kama jikin shi yana hamami yana warin zufa ƙura datti rigan shi ta ci kuikuɗe idan ya dawo bayan awa goma sha ɗayan nan ba abin da yake bukata banda wanka ta tsabtace jikinsa ya nemo sabulu ya nemo soso ya nemo ruwa mai kyau ya yi wanka ya cire wannan dauɗa da ƙazanta da ya wuni da ita ta awa goma sha ɗaya nan ne zai ji daɗin jikinsa nan ne zai ji daɗin kwanciya nan ne zai ji daɗin bacci to haka nan watan ramadana yake wata goma sha ɗaya ɗin nan ana cuɗanya da abubuwa daban-daban ƙazanta datti menene na saɓo da zunubai kala-kala wanda hannaye sun aikata nasu ido ya aikata nashi kunne sun aikata nasu harce ya aikata nashi ƙafafuwa sun aikata nasu al'aura ta aikata tata to wannan watan sai ya zamanto na goma sha biyu shine watan shi shine watan wankan na cire dauɗa da datti da ƙazanta irin wanda aka samo na zunubai a cikin watanni goma sha ɗaya da suka gabata Shi ne watan wankan Shi ne watan soso da sabulin shine watan dirje ƙazantar da ta manne ta yi kaka gida a jikinmu amma ta hanyar tuba ga koma ga Allah da aikata na filfilu da azumi da dukkan ayyuka da ake aikatawa a cikin wannan wata mai alfarma to a yi amfani da watan a matsayin watan tsabtata daga zunubai watan kankare zunubai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wata ne farkon sa rahama tsakiyan sa tuba karshen ta entawa daga wuta na biyu idan mutum yana so ya ci abinci mai kyau wanda aka dafa yau ina jin in ya ɗauko kwanon da ya ci abinci a jiya wanda ba a wanke ba sai ya wanke kwanon sai an wanke shi tsab an cire datti an cire kazanta an cire dauda miyar jiya da ta makale da menene duk sai an wanke kwanan tsab kafin a zuba maka sabon tuwo to shi ma watan ramadana kafin ka shige shi ka wanke jikinka ka tsabtace shi saboda ka eh, zuba sabuwar ibada wanda za ka aiwatar da ita a wannan wata watan ramadana wata ne wanda yake kama da mutumin da zai je gidan sirkansa don neman yarinya ya aura idan mutum zai je gida na sirkansa don neman yarinyar da zai aura zai wanka ne. ya cire datti ya cire dauda ya cire zufa a jikin shi ya goge wasu kauje haka gaba ɗaya ya lebulin nasu ya gyara rigan da zai sa kakkiya tsaftacecciya zai sa ya fesa turare ya je manufan wannan wai don ya samu karbuwa wajen yarinyan ta ce ta karbe shi ta yadda da shi ta amince da shi saboda irin tsaftan da ya zo da shi ta yadda ta gamsu su ma iyayen idan suka ga wannan tsafta sai su ce sun yadda da wani sun kai ya shiga musu rai sai kaga ka samu shiga to wai don mutum ya yadda da kai ne kai wannan to shi ma watan ramadana da ka shigo shi sai ka yi wanka ka yi tsafta domin Allah ya yadda da kai wankan da za ka samu karbuwa a wajen Allah ka yi shigan da za ka samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne hanyar tuba da tsarkakuwa daga abin da Allah baya so don ka samu karbuwa a wajen shi dama watan ne na karban bayin Allah subhanahu ta'ala wanda suka bauɗe suka yi nesa da shi abu na biyu wannan wata mai albarka yau ɗaya ga watan nan da muka shiga an kulle dukkan ƙofofin wuta ba don kowa ba don ni da kai da ke da ku da kuke zaune kuke kallo ɗin nan kuka amsa cewa ku musulmai ne yau an buɗe ƙofofin wuta gaba ai an buɗe ƙofofin aljanna gabaɗaya don ni da kai ɗin nan da kace ka yi imani da musulunci don ni da ku ɗin nan aka ɗaure dukkan waɗansu shaiɗanu masu tsaurin kai wanda suke ingiza mutane suke aikata zunubai yau da musulman duniya gaba za su haɗu ƙwansu da ƙwarƙwatansu su ce su yi ma Allah ta waye ba za su yi azumin nan ba Allah ba zai ce a rufe kofofin aljanna Allah ba zai faɗa ba suna nan a buɗe ka'ida ce tasa da alkawari da yi wa kansa in dai ramadana ta tsaya za a buɗe su da musulmai gaba ɗaya duka za su bijire su ƙi bauta wa Allah a ciki Allah ba zai ce a buɗe kofofin wuta ba tun da sun ƙi a'a alkawari ne nasa in ramadana ya tsaya za a buɗe su kawai man sha aminkum an ya taqaddama aw ya ta'akhkhar wanda ya ga dama ya gabata ya shiga wanda ya ga dama ya ja da baya ba ruwan Allah subhanahu wataala amma ka'ida kofofin nan sai an bude su yau an bude su za su ci gaba da zama a bude na tsawon kwana 29 ko kwana 30 kofofin wutan nan ko kai abun da zaka guje ta ko baka yi ba suna nan a kulle din nan daga yau har rana ta 29 ga wannan watan zuwa 30 shedanun nan ko kai ibada ko baka yi ba suna nan Allah ya daure su daga yau din nan har tsawon kwana 29 zuwa 30 wannan sunnatullahi ne sunna ce ta Allah subhanahu wataala kai ne in kaga dama kai abinda zai kai ka aljannan in kaga dama ka bari in kaga dama kai abinda zai kai ka wutan in kaga dama ka bari wannan dai suna buɗe na aljanna kuma suna kofofi eh, wuta suna kulle saboda haka ga fili ne ga mai doki don ni da kai ne Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan aikin saboda haka wa fi zalika falyata na fasil mutanafisun a irin wannan ne ake so a ga gasan masu gasa tseren masu tsere rige-rigen masu rige-rige ba wai akan al'amarin duniya ba la qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu khairun mimma yajma'un ce musu ya Muhammad da irin wannan lokutan ne ya kamata a nuna kowa yayi farin ciki ya zagi dantsinsa sama da abin da ake tarawa na rayuwar duniya Allah ubangi ya mana muwafaka a irin wannan cikin wannan watan ne bara a goman ƙarshe cikin lailatul ƙadari dama wata ne wanda Allah yake budget na shekara yanda kowace gwamnati take budget a shekara sai wata shekarar ta zagayo to a daren lailatul ƙadari ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace nazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il min kulli amrin innan shine Allah yace fiha yufraƙu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna munzilin a takaice a daren lailatul qadari cikin wannan watan ne ake budget wani a ciki ne ake bashi mulki wani a ciki ne ake karba ake ce a bama wane mulki a karbe na wane a sauke wane a bama wannan dukiya a talauta wane to budget din da aka yi bara a daren lailatul qadari na bara shine muka gani a waɗannan kwanakin kafin mu shigo nan Allah ya bawa mutumin da ba a taba expecting mulki Allah ya zartar ne tun a wancan daren Lailatul Qadari din ya ba ma waɗansu mulki na gwamnonin jihohi a wancan daren ne na Lailatul Qadarin bara aka zartar da wannan kuma ba wanda zai kauce wa abinda Allah madaukakin sarki ya zartar ko ya tunkuɗe shi ko ya ture shi an yi ta nema shekara da shekaru a wancan daren ne Allah ya zarta cewa bana wani zai zamanto shugaba na ƙasa wani zai zamanto gwamnan jihar kaza gwamnan jihar kaza gwamnan jihar kaza a wancan ɗin aka zartar wani zai zamanto minista wani zai zamanto kaza a wancan aka zartar wani ba zai kai ramadan ɗin baɗi ba kuma tabbas a nan inda muke zaune inna akwai yan uwa da ba za mu taɓa mancewa da su ba wanda a barawar haka inna muna zaune da su a nan amma bana babu su din daga cikinsu akwai alhaji abdulhamid da ba za mu manta da shi ba caccangi ma'aikacin caccangi a nan angon rimi yake wanda bana baya tare da mu Allah ubangi ya gafarta masa akwai sarkin malamai na angon rimi a nan wanda Allah ya masa rasuwa yan watanni wata ɗaya ne ko ma kusan wata biyu da suka wuce shi ma bara ana tare da shi bana babu shi akwai a yan uwa da yawa da muke tare da su a nan gaskiyar ga Allah wanda aka san su to waɗansu an haife su waɗansu an ɗauki rayukansu waɗansu an ba su mulki waɗansu an kwace waɗansu sun samu aure waɗansu sun samu rabuwa da iyalansu waɗansu sun samu aiki waɗansu sun samu sallama daga aiki gashi nan dai to ba mu san a wannan watan kuma me Allah zai ƙaddara wa bayinsa abinda zai same su na shekaran da za ta zo zuwa Ramadan din baɗi kuma sai dai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki in muna cikin wanda aka kaddarawa ba za su ga Ramadanan bana din ba tunda a cikin wata Ramadanan duk ake zartar da wannan to Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mu cikin alkhairi ya sada mu da rahamarsa ya ɗauke mu muna mumunai masu tsoron Allah yardaddu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in kuma wata kaddara ne duk abinda Allah zai kaddara ya kaddara mana alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri bayan haka muna roƙo muna roko da addu'a ta musamman ga su kwamiti na masallaci da suke ƙoƙarin tabbatar da duk abinda za a yi a kowane wata na Ramadana sun yi iya ƙoƙarinsu na 'yan adam an kalli abinda aka samu matsalan shi a bara to bana sai a samu a sauri a magance shi banan ma kafin a gama idan aka hango wata matsala to za a zauna a yi nazarinta kafin ramadana mai zuwa nan ma an samu yadda za a a gama da ita ko kuma a kau da ita Allah ubangi ya saka musu da alkhairi masu shawara da ba da kuɗi da duk ba da abin da suke bayarwa Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ba za mu mance da su ba da duk wanda wanda suke ba da shawara sannan ko ba za mu mance da ƴan uwa da suke ɗaukan nauyin tafsirori daban-daban na malamai daban-daban ana yada su ga al'umma a yi su a waje tsukakke sannan su kuma su biya a bayyana su ga duniya Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ya ƙara musu arzikinsu ya tsare su daga dukkan wata hasara sannan muna fatan alheri ga su ma 'yan jarida ɗin wanda suke zuwa da wurare daban-daban daban su ma suna ba da tasu guduman ga addinin musulunci da 'yan uwa na malamai malamai waɗanda suke zaune a cikin nan wanda dai kawai ni dai Allah ne ya kaddara ni ne zan zauna a nan ɗin kawai a haska ne a ganni a kwalba ka san idan aka ganka a TV an gama daukan cewa kai ne gaba ɗaya malami kenan to wannan al'amarin ba haka yake ba cikin na akwai ƴan uwa da yawa wanda su kuma na ba su amanar cewa duk kuskure da nayi to su su tunatar da ni idan aka tashi yanda in nayi kuskuren a yau gobe zan warware shi yawa wannan ba wani abu bane so na ba su wannan amana suna nan a zaune a cikin ‘yan uwa Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi da kuma ‘yan uwa da suka zo suke saurare Allah Ubangiji ya haɗa mu aladan ya mana albarka ya ji kan iyayenmu da magabatanmu ya yi wa ‘ya'yan da aka haifa da wanda za a haifa a nan gaba albarka Allah ubangi ya taimaka wa shugabannin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu a wannan shekara daga shugaban ƙasa har gwamnoni gaba ɗaya Allah taimaka musu Allah Ubangiji ya fitar da ƙasan nan a ta hannayensu cikin halin da ake na ƙaƙanikayi da rashin tsaro da rashin tattalin arziki mai kyau da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah musu kyakkyawan muwafaka bisa kyakkyawan niyoyin da suka shigo da su duk wanda zai haddasa tarnaki da fitina da kawo musu tarnaki Allah maɗaukakin sarki ya magance mana su ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan shine ne, insha Allahu budewa da muƙaddima da zamu gabatar a yau a jiya bayan mun yi karatu nan bayan isha'i he na dan sanar nace mu tashi a suratul baqara ne a alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut karshe sai nayi kuskure ne ina haba haba in faɗi ayan nan ta suratu Ali Imran aya ta 42 wa idh qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin zuwa ƙarshe sai na faɗi wancan aya ta suratul baqara bisa kuskure da kuma zamiyar harce amma ina zuwa gida ɗaya daga cikin yan uwa ɗalibai sai ya faɗakar da ni ya tunatar da ni ya ce ga ayan fa da za a tashi to ni kuma ita ne da nake da niyan faɗa ɗin to wancan ɗin ranar na leƙa ta na ɗan duba wani abu he ta zauna mun to Allah ubangi ya saka da alkhairi ya sa mu dace yanzu dai ga alaran nan zai karanta mana ayar insha Allah bismillah malayus a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ۖ وما كنت لديهم إذ يختصمون wannan aya mai albarka joni ne ga ayan da ga ayoyin da muka karanta su a bara za mu ɗan yi ribas kaɗan mu koma baya domin mu jono ɗin mu faɗi waɗancan ayoyin saboda mu jona su mu ɗora ita wannan ɗin da waɗancan ɗin idan ba a manta ba mun fara daga kansu mu ne inda Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim nan iz qalat innan iz qalat to wawul ataf dinta ne a can wa iz qalatil mala'ikatu domin wawul ataf idan tazo wato tana nuna cewa akwai wata jumla wawun shine conjunction idan wawun ta zo tana nuna cewa akwai wani sentence a can da ya gabata yanzu kana so ka jona shi da na yau a can din ayar ta cewa tana cewa إذ قالت آه إذ قالت امرأة عمران يا عند ما تن عمران تشي ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا نينا مك الواشن abinda nike ɗauke da shi a cikina na jaririn da yake cikina na maka alwashin in na haife shi zai zamanto muharraran wato na ajiye shi na sakhara shi na ba da shi saboda hidiman ɗakinka ya Allah saboda haka ƙabbal minni Allah ka karɓa mun wannan buri na Allah ka karɓa mun wannan addu'a tawa domin innaka kai dinnan ya Allah da na ma wannan alwashin na roƙa sami'un an sami'u kai ne mai ji al'alimu kuma masanin niyan mutum masanin abin da ya niyata to a can har aka haifi wannan jaririn sai ya bullo mace ce to sai ta zo ta ce rabbi inni wa ba'atuha unsa ya Allah gashi na haifi abin da na haifan mace ni kuma da na yi alwashi ne akan menene ɗa namiji ne za a haifa alhal tana yi wa Allah complain alhalin wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi ta sanin abinda ta haifa ai Allah ne ya halici abinda ke cikin nata amma Allah ya tace walaysa dhakaru kal untha ya Allah shi da namiji ba fa kaman mace yake ba so ayyukan da da nike so wannan yaron ya rika yi in namiji ne to yanzu mace na samu ita ko ba za ta iya yin su ba wa inni sammaituha maryama ya Allah na rada mata suna maryam wa inni u'idhuha ina neman kariya ya Allah kariya da mafaka a gare ka ka kare mun ita wa zurriyataha da zurriyan da za ta haifa dukka kare mun su ya Allah mina shaitanir rajim fataqabbalaha rabbuha yanda tace fataqabbal minni din nan to fataqabbalaha rabbuha sai Allah ya karba mata bi qabulin hasanin ya karba mata wato karɓa mai kyau wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihraba gashinan gashinan ana ta tafiya har aka zo shi ma inda annabi zakariya ya roki Allah ya bashi da aka bashi to yau zamu tashi wa iz qalatil malaikatu kutuna har ila yau yayin da mala'iku suka kira ita maryam din ta har ta girma fa ta girma yanzu mala'iku suka kira ta suka ce ya maryamu ya ke maryam kalmar maryam ɗin nan kalma ce ta ibraniyanci ba kalma bace ta larabci maryam ba kalma bace ta larabci kalma ce ta yaren hebrew al'ibraniya ma'anan maryamu ɗin nan wato mace mai ibada kama a ce abdullah baiwar Allah mai ibada na tsatsiya kimtsatsiya mai tsoron Allah subhanahu wata'ala ne ma'anan kalman Maryam da mala'iku suka kira ta suka ce inna Allah astafaki muna tabbatar miki lallai Allah istafaki ya zaɓe ki wato zaɓa ta musamman a inda ya fifita ta a kan nisa'il alamina ya zaɓe ta ɗin nan ya sanya ta kimtsatsiya kamammiya natsatsiya mai ibada mai tsoron Allah wanda waɗannan sifofin idan ka same su cikin bayan Allah to ba mutum ba ne yake ba wa kansa su zaɓi ne na Allah to ke Maryam na zaɓe ki na baki waɗannan sifofin wata haraki kuma Allah ya tsarkake ki ba kya cikin wato irin ɗabi'un mutane mata waɗanda suke watsatsu maɓarnata masu aikin alfasha da zinace-zinace domin an ce a wannan lokacin nasu ana cikin lokaci ne na zinace-zinace da ɓarna mata da watsewa irin na mata da aikin alfasha shi yasa ai suka yi ta surutu taya aka ta je ta samo ɗa da babu uba shine ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya shi yasa suka ce uwarki fa mu musanta da irin lalace din nan ba mahaifinki na tsatse ne taya aka kika samo ɗa ba ba uba to Allah ya tsarkake ki kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yutahhirakum tathira yana so ya tsarkake gidan manzon Allah tsarkakewa ya ahlal bait wastafaki kuma ya dauki ya zabe ki ya fifita ki can istafaki na farko din nan wato daukaka ce irin ta kamewa da ibada da imani da tsoron Allah da takawa da natsuwa da kimtsuwa da salihanci amma wastafaki din nan na biyu zabi ne da fifitawa ala nisa'il alamina ya zaɓe ki ya fifita ki ya ɗaukaka darajar ki sama da darajar sauran matan duniya waɗansu malamai suka ce nisa'ul alamina bi ma'ana matan lokacinta matan da suka zo a zamaninta a lokacinta shin Allah ya fifita ta sama da su domin inna akramakum inda Allah menene atqakum bittaqwa to saliha ce to nan suna ce nisa'ul alamina har yanzu din nan babu kaman maryam har yanzu din nan babu kaman maryam to nisa'ul alamina na duk duniya waɗansu malamai suka ce a'a matan zamaninta saboda haka ya ke maryam tunda Allah ya miki wannan ni'iman ya miki wannan gatan ya ɗaukaka darajanki ya fifita ki sama da mata me ya dace ka yi idan Allah ya maka ni'ima ka gode masa wala in shakartum la'azida na duk lokacin da kuka gode wa wata ni'ima ta Allah shi kuma Allah zai ƙara muku ni'imar godewan shine ka ƙara ɗamfara zuwa ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da yake tashi qiyamul laili yayi tasalloli yayi tasalloli hatta tatafattara qadamahu har lokacin da kafafuwarsa za su kumbura su yi ta tsatsagewa nana Aisha tace ya rasulullahi kai da Allah ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai da Allah ya gafarta maka zunubanka in ma kana da su wanda suka gabata in ma ka yi su da wanda za su zo nan gaba in ma akwai su amma kake wahalar da kanka haka ya rasulullah sai manzo Allah sai ce afala akunu abdan shakuran idan Allah ya gafarta mun zunuban da nayi da wanda zan yi a nan gaba Aisha sai in kwanta kawai babu ibada ba zan to bawa mai yawan godewa Allah subhanahu wataala ba ya mu wannan ni'imar to mala'iku ya suka gaya Maryam tunda Allah ya ɗaukaka ki ya tsarkake ki ya fifita ki sama da dukkan matan duniya ya Maryamu kunuti li rabbiki ya Maryamu ki duka wajen bautawa ubangijinki ki ta bautawa ubangijinki don da haka ne godiyar wannan ni'iman za ta bayyana ki ta ibada kuma babu shakka a can cikin suratu Ah, ina jin cikin suratu cikin na mumtana ne ko saffi ne Allah ya ce wa wa, wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbi bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina din wannan uqnuti din tabbas ta yi responding ta bauta wa Allah fakanar minal qanitin a can sura Allah ya ba da shaida lallai cewa din nan ita minal da cikin ta kasance cikin masu bauta wa Allah subhanahu ta'ala da tsoron Allah saboda haka alkunutu ɗin bauta wa Allah ta wata hanya su aka ce wasjudi ki rika yawaita sujada warka'i ki rika yawaita ruku'inki ma'ar raki'ina tare da masu ruku'i to kun ga ashe duk wata ibada tana samuwa ne godiya Allah godiyan Allah yana samuwa ne cikin yawan bauta wa Allah da masa sujada anan idan kana sallah wanne ne ke riga wani ruku'i ne ko sujada ruku'i ake yi kafin sujada to amma anan sai aka fara gabatar da sujadan wasjudi sai warka'i ki yi sujada sannan ki zo ki yi ruku'i wato anan ruku'i shi ake fara yi kafin a zo a yi sujada amma sujada ɗin da yake ita tafi muhimmanci ita tafi ta nuna tafi nuna tsantsan kaskantar da kai na bawa ga mahaliccinsa ina fata an gane ko sai aka fara gabatar da shi saboda muhimmancin shi ki rika yawaita sujada domin a nan ne ake gane kaskantar da kai ga bawa nan ne bawa ke nuna cewa shi ba mai shi ba komai bane nan ne bawa yake nuna shine kaskantacce shi yasa a aikace din ya kaskantar da kai harkin shi kuma yana cewa rabbiyal a'ala subhana rabbiyal a'ala kai ne fa kake sama ya Allah ni kuma action ina yana nuna me ni ne mafi kaskanci ya Allah to a rika yawaita sujada kaga wato sallah tana da menene babu kamar sallah babu kamar nafilfilu neman kusanci ga Allah to wasjudi ki rika yawaita sujada warka'i ki rika yawaita ruku'i ma'ar raki'ina idan aka ce farka'u ma'ar raki'in ku rika yin menene wannan yake nuna sallan jam'i to shi yasa waɗansu malai suka ce ita a lokacin ta wannan khususiyar ta ne ta rika sallan jam'i tare da mutane amma tana can baya ita an wajabta mata sallan jam'i a lokacin tare da domin an ce mata warka'i ma'ar raki'ina kun gani warka'i ita mace ce arraki'ina kuma maza ne to ita kaman hususiya ce an ɗora mata ta riƙa halartar sallan jam'i a inda ake a masallatai wannan khususiya ce tata kawai ba ɗora ma waɗansu ba ina fata an gane ko wannan shine sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Zalika waɗannan ƙisoshin da aka baka, ƙisan a imra'atu imrana, da irin alkawarin da ta yi wa Allah subhanahu ta'ala na iya ba ta ɗa namiji, sai ya zo ya ba ta mace, da yanda aka ba wa annabi Zakariya ya riƙa kulawa da ita, da yanda arziki ke zuwa mata, na abinci da ‘ya'yan itace ba lokacinsu ba, da yadda shi ma annabi Zakariya ya miƙe, ya yi ta roƙon Allah shi ma ya ba shi ɗa, aka ba shi Yahya, ko? Da yadda abin ƙisan tawakana, wakana, har ya ce a sanya masa alamar ce matan shi ta ɗau ciki bayan juya ce, Allah ce Allah tukalliman nasa salasa ta ayyamin illa ramza, tunda ya roƙi ɗa Allah ya bashi a lokacin da ba a haifan ma irinsa ɗa a lokacin da matan shi ta wuce shekarun haihuwa kuma juya ce kuma da Allah ya ce ya amsa zai bashi yayi ta mamaki ya ce Allah a nuna mu wata aya yace ayatuka Allah tukalliman nasa ta ayyamin illa ramzan to da aka ce aka tabbatar masa shi ma aka ce to ya dukufa da gode wa Allah sai aka ce wadhkur rabbaka kasiran wa bil ashi wal ibkar duk wata ni'ima ana son karshen ta ka gode wa Allah duk wata ni'ima ana son karshen ta ka nuna godiya ga Allah in ka gama cin abinci ka ce alhamdulillah aka ce Allah yana yarda da mutumin da zai gama cin abu ya ce alhamdulillah yardan Allah tana saurin tabbata ga mutumin da zai gama shan abu ya ce alhamdulillah to aka kawo wannan kissar yanzu ga kissar maryam da yanda aka ɗaukaka ta duk wa ake ba ma wannan labari a ƙur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk zalika duk waɗannan kissoshin da suka gabata min an ba'il gaibi ne yana daga cikin labaru ne na gaibi wanda da baka san su baya muhammad nuhihi ilaika sai yau da muka maka wahayinsu ina mai cewa annabi salsala ya san gaibi bai san gaibi ba bai sani ba domin Allah ce waɗannan kissoshi ya Muhammad da ba don na maka wahayinsu a alkur'ani ba da baka san da su ba domin gaibi ne sun faru a zamanin da kai baka nan ba a halicce ka ba ba a ma haife ka ba to saboda haka yau mun maka su. idan aka maka wahayin abu ya fita daga gaibi kuma wa ma kunta ladaihim da baka tare da su in present duk lokacin da waɗannan abubuwan suka faru baka nan a wannan lokacin If yulquna aqlamahum a yayin da suke jefa alƙaluman su ayyuhum yakfulu maryam akan cewa wane ne wato zai kula da maryam zai kula da maryam domin ita maryam din nan marainiya ce haka Maraini ya ce babanta ya mutu tun ana ana dauke da cikin ita maryam ɗin haka malamai waɗanda suka ce maraini ya ce bata girma ta tarar da mahaifinta ba to tana son a lokacin ana son a samu waɗansu da za su kula da ita su kula da tarbiyyanta tun da mace ce karta tashi ta zamanto menene stranded babu wani mai kulawa da ita kullum mace kullum wani yaro ana buƙatan wanda zai tsaya ya ya rika kula da tarbiyyansa da ɗaukan ɗawainiyansa to sai ga shi mutanen alkhairi masu son alkhairi na kulawa da maraya suna rigirgi sai suka zo da yawa wanda ce ni zan ɗauke ta ni zan kula da ita ni zan ɗauki ɗawainiyanta ni zan kula da ita a cikin waɗannan ɗin har da annabi zakariya saboda al'amal khairi aiki ne na alkhairi kulawa da maraya ɗaukan ɗawainiyar maraya wanda manzo Allah sassale ya ce wanda ya ɗauki ɗawainiyar maraya kula da shi ni da shi aljanna kamar waɗannan yatsun tsiranmu to mutane da yawa sun nuna kwaɗayinsu sun nuna sha'awansu sun nuna interest wajen ɗaukan ɗawainiyar wannan ita maryam ɗin nan to da yake an yawa sai Allah ya ce a yi ƙuri'a ƙuri'an da aka yi ɗin irin alƙaluma da su manya-manyan malaman wannan lokacin na yahuda suke rubuta a taura da shi wa makunta ladaihim kuna a ayyuhun ya fulu maryam ba ka nan ya muhammad a lokacin ba a ma ka ba a lokacin da suka fito suna ƙuri'a na wane ne zai ɗauki ɗawainiyar maryam ya kula da ita amma ta hanyar jefa alƙalumansu alƙalumansu da suke rubuta attaura da shi su suka ɗauko domin albarkacinsu da girman alƙaluman da darajan alƙaluman cewa da su ne aka rubuta littafin Allah attaura a wannan lokacin to da shi ɗin suke ƙuri'a ko waɗannan mutane da abin da suke ƙuri'a ah, mushirkan laraba sun eh, yastaksimuna bil azlam su kuma da waɗansu abubuwa kamar lido ake ƙuri'a a kaɗa a yi ƙuri'a to su kuma waɗannan saboda al'amari ne mai muhimmanci sai suka ɓullo da alƙaluman da suke rubuta a taura da shi da shi ɗin suke ƙuri'a wa makunta ladaihim haka nan ya muhammad baka nan sallallahu alaihi wasallam baka nan Simuna yayin da suke jayayya da kace nace akan wanda zai kula da ita ita maryam ɗin نعم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال وكذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم أعشان كرشي قرئا وعيه تفتو قرئا النبي زكريا ta fito shine ya dauki dawainiyan maryam din shine kullama da kala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab shi ma abin da ya karfafa shi ya nemi dake na a wannan lokacin nan sai aka zo aka maimaita id qalatil mala'ikatu ku tuna yayin da mala'iku suka ce ya maryamu inna Allah lallai Allah yubashiruki yana miki albishir bi kalimatin minhu da wata kalma daga gare shi wannan kalmar kuma ta kunfa ya ɗinsa ita ce ismuhu sunan wannan kalmar da ake miki albishir da ita sunan shi almasihu isa ibnu maryama muna miki albishir da samun ɗa suna almasihu isa ibn maryam a nan malamai suka ce maimaita izkalatil mala'ikatu tun da can an ce wa izkalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa taharaki nonit a wannan aya kuma a sake maimaita wa izkalatil mala'ikatu sai a ci gaba kawai wa izkalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya maryamu ko ba haka ba اقنتي uh, rabbiki واسجدي warka'i مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل ina fata an gane to amma malamai suka ce ya idh qalatil malaikatu ya maryamu idh qalatil malaikatu maimaita malaikatun da ake fada din wato don a ƙara ɗaukaka darajar maryam ɗin ne a nuna maka har yanzu fa mala'iku suna communicating da ita ina fata an gane ko ta inda ta tsere wa sauran mata kenan mala'iku suna communicating da ita mala'iku suna magana da ita shi yasa ake rubuta wa ibqalatil mala'ikatu saboda dadi ne ina fata an gane ko a mala'iku suka saki ce mata Allah yana miki albishir da wata kalma daga gare shi kalman anan su ne yayin da Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta a cikin mace na ɗan adam menene annabi musallallahu alaihi wasallam ya ce mana alhamdulillah ya ce sun yursalu ilaihil malaku fayi umaru bi arba'i bi arba'i kalimatin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi arruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin to kalimatin din sune nan daga cikin kalmomin shine Allah yana masa albishir yana mata albishir da wata kalma ta Allah ita ce kalmansa ta kun fayakun ya faɗa ma wannan ɗan ya kasance ne ita ce kalman kasance kawai jariri a cikin maryam sai ya kasance to wannan kalman da Allah ya ba da umarni ta kasance ba tare da saduwa da namiji ba to Allah yana masa yana mata albishir da wannan kalman ta kun fa yakun din wannan kalman ta da Allah ya amfani da ita ta kun fa yakun annabi Isa ya kasance a cikin maryam Allah ce bi kalimatin minhu Allah ce kalman daga gare ni ne don a nuna maka ba saduwa da namiji bane shi annabi eh, Isa alaihi salam ba da namiji bane kalma ce minhu daga Allah aka samar da shi kuma a lokacin tun ba a haife shi ba har an rada masa suna ina fata an gane ko har an rada masa suna kun ga a can shi kuma zakariya shi ma inda yace fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna allaha yubashshiruka bi yahya ana masa albishir kawai ya samu da matan shi za ta dau ciki aka ce har ga sunan dan ma yahaya ne yahya saboda haka zaka iya cewa in ran da nayi aure in mata ta samu ciki ɗana ka wani na sa mai tun ma kafin ma pregnancy ya taking place tun ma kafin ta ɗauki cikin zaka iya cewa sunan ɗana umar a rika kiranka abu umar ma tun a lokacin abu umar abu umar ya ce yawa ina fata an gane ko <laughs> abu umar tun ma bai samu ba saboda haka ka sa wa ɗanka suna kafin a abin nan kafin a haife shi ga sunan da ka sa mai koran da aka haife shi ga sunan da ka sa mai wannan babu laifi babu matsala bai sai ranan bakwai bane za a ce sunan shi kaza a ɓoye a a sai ran kaza za a rada sunan a zo a yi waɗansu taro na bidi'a duk wanda ma an biha min sultan to ana mata albishir sai aka faɗi ma sunan ɗan to saboda mu duba in Allah ya ce ismuhul masihu to ba za a gane wani masihu ɗin ba sai Allah ya ƙara bayani ya ce isa to akwai isosi da yawa ko isai da yawa maybe sai aka ce ibnu maryam don a ƙara dai sanin ga wanda ake targeting yanzu idan kuna class sunanka isa za a ce akwai wani isa can akwai wani isa can akwai wani isa can akwai wani isa can ya za a yi a ware a tantance tatinem ɗinka ne zai zai tantance wane ne ko ba haka ba to aka ce in kace almasihu sunan shi ne isan ma sunan shi ne amma the last one ɗin ibnu maryaman shi yasa aka gane oho ga wanda ake nufi yawa ba isa bane watakila ibnu khadija ba isa bane watakila na ibnu zainab ba isa bane maybe akwai isa isa da yawa da mata suka haifa amma sai aka zo akwai masihu ma da yawa domin kalman masihu din asali aka ce da yahudawa ne idan za a nada sarki sai a zo ana shafa masa turare ana shafa masa turare ana shafa masa turare ya zama to almasihi wanda aka shashafa wa turare to shi din ma an ce da wai yana nema in yahudawa Allahu alam ana nema da yana neman zaman to kuma saboda fitansa ficen da yayi zaka ga ana shashafa masa wani abu da irin na shashafa manya-manyan mutane haka to daga ne ya samu sunan almasihu din Allahu alam inda waɗansu malaman tafsiri suka faɗa a ibn jarir at-tabari ko qurtubi ne tafsirul kurtubi. to akwai masu waɗannan sarautan da yawa masihu masihun suna da yawa sai aka ƙara bayani aka ce isa can ma isan suna da yawa sai aka ce ibnu maryama yanzu na uku ne ya tantance shi yasa za ka samu waɗansu ƙa'ida idan za su ɗauke ka aiki sai ka kawo sunaye uku saboda a yi avoiding menene kamanceceniya Shi ne to wannan ɗan da Allah maɗaukakin sarki ya mata albishir da shi har ya faɗi sunan kuma a musulunci ai Allah ce ud'uhum li'aba'ihim ne to amma nan sai aka kira shi da sunan mahaifiyarsa saboda bai da uban ne yawa mahaifiyar ne kawai yake da ita ita maryam din ne kawai yake shi sa aka ce isa binu maryam isa binu maryam isa binu maryam kai kuma sai a danganta ka gawa da mahaifinka namiji aliyu binu muhammad ko ba haka ba ahmad binu ibrahim ba za a ce ahmad binu zainab ba ibnu zainab sai ka je abun ya zama to abun to ita bata ta shi annabi isa bai da uban dole ai attachin din shi zuwa ga mahaifiyarsa shi yasa Allah ya kira shi da sunan shi sai sunan mahaifiyarsa Allah madaukakin sarki ya ce domin maryam Allah ya san a matsayin shi na mahalicci ya san maryam za ta sha wahala za ta sha challenges mutane za su yi confronting nata da baƙaƙen maganganu ta samu ɗa wanda bai da me bai da uba za ta shiga matsala amma tun yanzu sai Allah ya fara mata wani irin shimfiɗa yanda za ta samu natsuwa da kwanciyar hankali da ƙarfin zuciya sai ce ɗan nan da za mu baki muna miki albishir da wata kalma Allah ya fara ce mata minhu kalman tawa ce daga gare ni ne ta fito kuma ga sunan dan almasihu isa bunu maryam ne sannan ga darajojin da zamu bashi ba da bane ne ƙasƙantacce ɗa ne mai daraja na farko wajihan fi duniya za mu sanya shi mai daraja a duniya kalman wajihun daga fuska ne waje daga wacce ne aka samu a cikin dukkan jikin mutum ba inda ya kai fuskan shi daraja inda mutum yake girmamawa da shi kake fuskantar mutane duk jiki kana iya sa su waita ka sa hula ka sa rigar sanyi har nan amma kana barin fuska a me a waje za ka iya sa safa za ka iya sa stokin hannu za ka iya komai amma fuska ana barinta domin da ita ake fuskantar mutane da Allah idan za ku je wani ɗan biki haka baka samu dama kai wanka ba alal akalla ina ne za ka ɗan wanke da ya yi ƙyalli za a sauri a ɗan wanke nan a ɗan wanke nan a ɗan gyaggyara domin da ita za a riƙa fesin jama'a nan za a gano kyonka nan za a gano rashin kyonka ina fata an gane to daga nan aka samu alwajihu waji aka samu fuska to bi ma'ana za mu sanya shi annabi isa bi ma'ana mai daraja matuka idan kuna cikin jama'a yanzu ana cikin mutane ɗari aka ce ga gwamna can a cikinsu wa ake kallo yanzu idan gwamna ya zo nan da convoy ɗin shi don Allah kana kallon wai wani ɗan sanda ta can shi kake zira wa ido ko wa jihun ɗin kake zira wa ido na? yanzu da buhari zai zo da convoy a nan mutum dubu a zauna don Allah wa za ka yi ta zira wa ido a cikinsu na? buhari ka zira ma wani police a can sajen ido me ya maka ina ka san shi ma ina fata an gane Za ka zira ma wani can mai suza ka zira ma wani soja zaka zira ma zaka zira ma wani minista Buhari ka oh, iko Allah ga Buhari shi kawai za a yi ta zira wa ido shi za a yi ta zira da Obama zai zo Najeriya da mutum dubu a zauna ka samu access din kuma ganin su kana zauna inda kake gani da Allah wa za ka yi ta zira wa ido kana maimaita buhari ina ruwanka da direban shi ka kalli direba ya maka ne menene shi abin ina fata an gane to wajihan za mu sanya annabi dan nan da na miki albishirinki za mu sanya shi fitacce ne a duniya duk inda aka je shi ne shi ne mai daraja shi ne mai ɗaukaka wajihan fi duniya a nan duniya haka za mu mai da shi sannan wal ma a lahira ma haka za mu sanya shi wajihan ne a lahira sannan wa minal muqarrabina yana daga cikin makusanta wasabiquna sabiquna ulaika ulaika almuqarrabun za su zamanto makusanta zuwa gare ni inji Allah subhanahu ta'ala a gobe kiyama da Allah ko kai aka maka albishir ga irin dan da zaka samu ba zaka samu natsuwa ba ka san lalle Allah madaukakin sarki ba zai tozarta ka ba na'am sannan kuma bugu da ƙari wayu kallimun nasa zai wa mutane magana fil mahadi tun yana cikin tsumman goyo wa kahalan da lokacin da ya kai shekara arba'in shine kahalan sannan wa mina salihina sannan zai kasance cikin salihan bayin Allah so Allah sai ya nuna lokuta guda biyu ce yukallimun nasa fil mahadi zai wa mutane a magana a tsumman goyo wa kahalan da lokacin da ya kai dattijo eh, shekara arba'in to sauran within wannan period din fa shi ba magana? ta fanta akwai magana irin ta yau da gobe kai kawo mun abinci na da Allah ɗaibo mun ra'un wanka kawo mun kaza amma wannan na kahalan din nan asali magana ne ta wahayi za a fara ta da'awa da isar da sakon Allah domin sai mutum ya kai wannan shekarun ne Allah yake aiko shi annabi hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an ashkura eh, menene an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya har zuwa ga karshen aya wannan kuma magana a cikin tsumman goyo wata kuma ita ma aya ce Allah yake so ya nuna nan aya ce can kuma ayoyin Allah ne zai delivering to shi yasa aka yi concentration aka aka fi ba waɗannan wuraren guda biyu muhimmanci magana ta tsumman goyo wata mu'ujiza ce da Allah maɗaukakin sarki zai nuna amrun khariqul lil ada al'amari ne wanda ya saba wa al'ada a samu yaro yana magana a wannan kun ga ai da yayi magana ai ta zamanto dalilin bacewan waɗansu suka ce dan Allah ne ina fata saboda ya zamanto aya ga al'umma saboda haka jariri in Allah ya so ya yi magana zai yi to sai Allah ya faɗi wannan saboda stage ne mafi muhimmanci sai ya faɗi kuma can kahalar lokacin da zai fara isar da sakon Allah to amma in between ɗin kuma irin magana ce ta rayuwa ta yau da gobe ko ba haka ba to wannan babu wani abin da za a ɗebo mai abin nan farko da awa isar da kalman Allah nan kuma wajen bayyana ayan Allah shi yasa Allah ya faɗi waɗannan ah, lokutan guda biyu masu muhimmanci wa yukallimun nasa fil mahadi wa kahalan sannan wa minas salihina zai zamanto ɗa ne nagartacce kakki damu ba mai jawo miki bakin ciki bane ba mai sara suka bane ba mai dabanci bane ba mai menene bane ɗa ne nagartacce salihi kawai to duk da haka sai ta ce to ƙalar sai ta ce to rabbi ya ubangiji na anna ya kunu li waladun ya za a yi a ce ni innan Maryam zan haifi ɗa amma walam yamsas ni bashar ba ɗan adam ba ne ya shafe ni mun san a hanyar samun ɗa shi ne namiji ya sadu da mata to ya Allah taya za a yi ni un same shi amma ba ta wannan hanyar ba Kala sai mala'ika ce, Ka zalikin lahu ya hulku ma ya sha, haka nan Allahnki yake halitta abin da ya ga dama, ba ki ga yadda aka halicci amma Maryam a can ba? eh baki ga yanda aka halici maryam imra'atu imrana baki ga yanda muka ba ma shi ma zakariya a lokacin da matan shi akiran ne ba ta mahaihuwa juya ce shi ma ya tsufa baki ga su ta hanyar da muka ba su ta miji da mace ba to ke ko muna so mu baki ba uban ba namiji Allah ya khluqu ma yasha'u Allah shi yake halitta abinda ya ga dama idza qada amran idan har Allah in ya zartar da abu fa to fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun abu mai sauki da zai ce kai kasance kawai sai abun ya kasance ina fata an gane ko na'am oke awa daya tai to nayi doguwar muqaddima kuma yan kamera awa daya suka bayar tsarin da muka yi tambayoyi idan aka rubuta su yau su malan za su je su yi nazarin su su tantance su su ware su gobe ana zuwa sai mu fara da su muna ansa su sai mu ci gaba da karatunmu sai mu tsaya inda 'yan kyamara suka ce mu tsaya shikenan abin da ya samu a wannan lokacin shikenan washe gari tambayoyi na wannan ranar sai a amsa su washe gari haka za mu riƙai da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka ya sa dace har lokaci to dama awa ɗaya ne subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah masu tambayoyi sai su ba malam